hikima ku danna subscribe sannan sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen hikima tv da zarar mun ɗora jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum yan uwa barkanmu da sake kasancewa a wannan channel mai albarka na Hikima TV. Idan wannan shine zuwanka na farko ko kuma baka yi subscribe a wannan channel ba, to muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa. Kazalika kuma kuna mana liking akan bidiyon mu domin yana ƙara ba mu ƙarfin gwiwa ta yadda za mu ci gaba da dinga mazgo muku da dukkanin wasu darussukan da suka shafi kimiyya da fasaha da kuma wayar da kai akan abubuwan da yake faruwa a harkar kimiyya ko kuma ce harkar technology. To a yau insha Allah kamar dai yadda muka saba darasin mu da za yi wato darasi ne akan wayar da kai akan wani abu da yake faruwa a social media wato irin tsararrukan da ake yaɗawa ake cewa ana samun kuɗi free ko kuma ana samun data firi idan ba ku manta ba a darussukan da suka gabata a baya na sha kawo muku irin hanyoyin nan da ake samun kuɗi a free ko kuma samun data a free wanda ba ingantattun hanyoyi ba ne hasali ma hanyoyin hanyoyin boge ne kuma sannan hanyoyin damfara ne na wayar muku da kai daidai gwargwado kuma wasu sun fashinta to amma na ce muku duk lokacin da naga wani ya fi sake fitowa an ci gaba da yaɗa shi to insha Allahu zan yi ƙoƙari na ga na yi bidiyo na ɗora muku a wannan channel domin ku san shi ku gane shi saboda duk da mun sha yin darussuka amma wasu ba su fahimci yadda tsarin yake ba ko yau suka ga sabo ya fito ba sa bambancewa to zan ci gaba da yin hakan ne insha Allah har sai kun fahimta har sai mutane da dama sun fahimta sun gane da zarar sun ci da irin wannan to ko da babu tambaya sun san na bogi ne saboda mu ma duk da haka muka fara a farko duk mun sha yin irin waɗannan amma daga ƙarshe kuma muka gane don haka nima ina kyauta zaton insha Allahu in har zan ci gaba da hakan to insha Allahu za ku fahimta za ku gane irin waɗannan abubuwan da na gaskiya da kuma wanda ba na gaskiya ba idan na gaskiya ya zo za mu koya muku idan wanda ba na gaskiya ya zo ba shi ma za mu nuna muku mu ce mu nuna kan cewa wannan ba na gaskiya ba ne to abin da yake faruwa wannan wani ne ya turo min shi kamar da yadda aka saba ya turo min shi a dandalin whatsapp kenan ya ce ya kamata in yi darasi akan wannan domin ya ga ana ta yaɗa yance eh haka haka ne to bari zan yi bincike akai to a lokacin sai na je na dudduba na shiga wasu gurruka da sauransu sai na samu ana ta yayyada ta ko ina ta ko ina sai yayyada ake hakan ce ta san ce to ya kamata wannan abin ya tsaya daga nan domin kuwa abu ne na damfara wanda mutane da dama za su iya fadawa cikin wannan damfara kai da abin da aka yanzu kawai ku jure jimirin kallon yadda za mu je har ƙarshen wannan abin da farko bari in shiga shi shafin dandalin whatsapp din nawa wanda a nan ne a nan ne na yi faɗin insa domin ku gan shi wato wannan gashi wanda aka rubuta free data to all mobile network users ana yi ya shi ana cewa za a samu gashi it is today grab your free 6 data gigabyte data bundle akan wanda wai za a ba da za a ba da kyautar dubu datar dubu data dubu shida ga kowa da kowa a cikin awa ashirin da hudu ba kun ji ba shi ne suka ce ku yi sauri ku shiga domin kar ya kare to wannan abin ana ta yada shi wani za ku ga har da hoton datar ma da sauransu fake alert da komai da komai to yanzu abin da nake so za mu fara shiga cikin shi wannan shafin ne na gaya muku duk wani ingantaccen shafi da za ku gan shi ba za ku gan shi da wannan bit.ly in nan ba bit.ly ba ku gan da wannan ba today free offer wannan shuɗin na ƙasa kenan to misali ma a je he mu danna za ta kama browser sai mu zaɓi browser to mutane da dama ba su san da ba san irin ba sa gane irin wannan idan sun gani kawai zai su yi register to mun ga muku kuna nema musu kuɗi ne sannan kuma kuna ƙara musu viewers ne suna neman viewers ne kun ga da zarar mun shigo kun ga shafin ma daga sama ba wancan bitly in ne. easy niger sunan shafin suka ce free data offer for today irin waɗannan suna amfani da wannan ne domin yin wasu abubuwan ko kuma su yi ƙoƙari su ƙwace muku akawun ɗinku musamman akawun na ko facebook ko na whatsapp ko kuma uwa uba su ƙwace muku akawun naku na banki da sauransu domin wasu suna buƙatar ka sa bankinka ko kuma ka sa wani abu wanda ya danganci bankinka duk ta cikin wayo suke wannan dabarun wannan ba shafi ne na gaskiya ba wannan ƙarya ce ba da gaske ba ne to amma bari mu je kan bayani domin mu sake tabbatar muku Shi ne nan suka yi bayanin su akan wai za su ba da wannan kyautar. To anan wai sai ka sa nambar waya abin da suke nufi. Bayan ka sa nambar waya sai ka danna continue. To bari ku ga abin da zai ba ku mamaki. Ba zan sa nambar wayar ba, zan sa ma koma miye ne. Amma idan nayi yi continue za ku ga abin ya wuce. Yanzu misali na yi haka. na yi continue to inda ce ingantaccen shafi ne idan ka sa number babu yanda za a yi su nuna maka wai ka sa number ba daidai ba ce ma wannan nambar ba daidai ba ne to gashi nan wai number ta kenan na yi suka suka nuna min akwai gulo akwai MTN akwai Nine Mobile akwai Airtel to wai nan shine suka ce min select network provider hayan zaɓi network ɗin da nake da nake amfani da shi wannan number da na sa kenan ba da gaske bane ina sake zai da damu ku ba da gaske bane ƙarya ne hakan ma zan muku ne domin ku tabbatar da abin nan ƙarya ne to misali mun zaɓi MTN suna wahalar da mutane ne suna samun kuɗi ta dalilin shayar da kuke musu sai ku danna kwantiro misali duk za a ga mutum ya samu ya yi haka wani ya ta rantsuwa kan wallahi wannan abin da gaske ne yayi sun bahi ko ya ga screenshot ko mai duk ƙarya ne wallahi babu wani gaskiya a ciki duk tsantsar yaudara ce kawai to yanzu misali ga hannun sun wai yanzu na zo matakin da su ban data kenan shine suka ce you need to verify a human before getting to the free offer wai za su yi verify za su tabbatar da ni kafin na karɓi wannan wannan kyautar megabyte nan da gigabyte nan kenan shine suna so in tura zuwa WhatsApp group guda goma kun ga idan na tura group goma kowanne daga cikin mutum goma ne idan ya shigo ya yi ma za a ce tura mutum goma to idan kun yi lissafi za ku ga adadin viewers nawa za su samu mutane nawa za su samu sun shiga hafin nasu wanda daga karshe idan ka sai dai kawai ka ga wani shirma to nan shine daga nan idan ka tura group goma shine nan suka yi notice wai notice shine suka ce you will not get the free data if you don't share ta group goma nan wai ba ka samu tara idan har baka yi sha na group goma nan ba to idan mutane sun ga haka sai su yi tunanin da gaske ne sai su tashi a ga sun dame ku a WhatsApp suna ta turowa wani dinga ci aka je kai register da sauransu eh, idan ka danna nan gurbin bari ma tabbatar mu ƙarya ne yanzu gashi haka na danna ya kano WhatsApp kun ga ko shigan sa ban yi ba amma na yi back to kun ga gumfa ya dadu kuma ban tura ba ba kawai na taɓa ne automatical abin yake amfani kun ga haka kawai na taɓa dai sannan na sake dawa sai ya sake ja haka to yanzu da zan yi sau goma a nan gurbin sai ya cike ga baki ɗaya zai ci gaba da tafiya kun ga yanzu ma ya motsa to kun ga idan na sake yi haka na ma zai ci gaba da tafiya har sai gun ya motsa to wai bayan ka kammala nan gurbin sai ka danna wayar Sif data wai nan ban yi gurbi goma ba to bari mu je har gurbi goma sannan sai ta abin ne wanda dole sai ka yi zuwa group goma sannan zai kai ka kaɗan nan abin da yasa zan ƙarasa ne na tabbatar abin ba gaskiya ba ne, amma zan kai na ƙarasa ne domin sake tabbatar muku ku sake ganewa irin waɗannan abubuwa a baya na yi darasi in ke ga ya yafi kamar yayi kusan hudu wanda suka danganci irin waɗannan shafuka kuma duk na nuna muku mun yi tun daga farko har ƙarshe mun yi a bidiyon mun nuna muku yadda aka yi abin tun daga farko har ƙarshe suka je muka je muka yi ƙarhe kuma sai kuka ba abin da muka samu illa kawai wani haukan wasu kuma a ƙarshe ce wai ka samu kyautar kaza ka samu kyautar kaza wasu kuma ya ce ka samu datar sannan kuma ka samu kyautar waya ko kuma ka samu kyautar mota ko wani abin sai su umarce ka sa BBM account number ka da sauran wasu abubuwa idan ta kai ta kawo sai kaga har sun kira ka ma sun tambaye ka wani information da ya danganci bankin ka to kai kuma idan baka sani ba ka je ka ba su kenan ka faɗa hannun yan damfara to yanzu haka wai na gama gurb goma sai dan na receive data wai in karbi datar kenan to yanzu bari ku ga abin da zai faru za ku ga ta hairar direct ta kai da can wani shafin ma daban duk wani haukan kun ga tun daga nan gashi nan ta kawo ni wani wajen daban to gaskiya ƴan uwa mu kiyaye irin waɗannan abubuwa domin ba abu ne mai kyau ba kun ga yanzu yana da tattake kun ga sai wani haukan su suka kawo min to kun ga use three free pins with our slot machine wai kun ga wai you have three free pins, a prize. Ina da dama guda, ina da wani abu guda uku wanda zan yi win na wai prize. Mene prize Prize komi? Wannan idan na start duk kawai abin shirme ne fa. Wani game ne kawai za ka buga nan hakan da ka su su kawai kuɗi kake ta sama musu. Kawai ka daidaita wannan ne a oho musu. kai wannan duk ɓata lokaci ne ma ba na wannan ku ba to yan uwa ku gane wannan abu kawai muna nema musu kuɗi ne ba wai da gaske ne ana sawu ba saboda haka wannan da fatan kun fahimce kuma na yi shi ne domin ku gane ku sake tabbatarwa sannan kuma idan har ka ci karo da wannan bidiyo ka kalle shi to ka tura wasu domin su ma su amfana kada mu je muna faɗa irin waɗannan abubuwa har nan banza can na wani wajen suna zuwa suna yaudarar mu ganin mu sun da mu komai muna da son banza yasa irin waɗannan suke zuwa mana da irin waɗannan abubuwa da fatan mun fahimci wannan darasin kuma da fatan zai mana amfani kan shan wannan darasin kenan kada ku manta ku yi liking mun gode